wacce gada ta faɗa to da wa'annan suka buga to ya zama gaskiya so ingancin labarai ba za a taba samun shi a ko ina ba sai a rediyo in tv ne wake da kudin ma sai tv Ya zama tv ma sai kasa dish sai kasa satellite amma rediyo kana jan area shikenan da kasa batirinka a waya ma yanzu Farfesa Ahmad Adamu na Jami'ar Nile da ke nan Abuja da masu sauraron rediyo na kungiyar muryar talaka a Najeriya da suka gudanar da gagarumin taro da ya haɗa masu jawabi daga jami'o'i don duba tasirin rediyo. Comrade Bishir Dauda daga jihar Katsina ya ce baya gani akwai wata kafar labarun da za ta yin gogayya da rediyo wajen isar da sako. Ita ranar rediyo ɗin ta shekara da na ga su UNESCO sun sa a website ɗinsu. Za ka ga cewa yaro ne ɗan makaranta yana rubutu kuma yana saurari rediyo. to kaga kana rubutu kana sa radio kana ma karatun kana sa radio mutum ma yana noma yana sa radio mutum yana tuki ni ban taba jin an ce in za ka yi tuki ka kashe rediyon ka a mota ba saboda za ka yi accident amma baka isa ba a ce kana tuki a ce kana karanta jarida ko a ce kana tuka mota misali a ce kana waya duka wannan abubuwan za ga ko a ce kana browsing ta za ga hukuma kiyaye hadarin ta hana wannan abubuwan to shi yasa za ga rediyo har yanzu baka da kamata ta yi fice saboda sha'aninta kuma za ka iya yawo da ita za ka iya zuwa ko ina da ko ina yanzu misali ba ta ka yawo da misali akwatin talabijin da sauransu. haka nan shi ma tsohon mabocin sauraron rediyo bello dandin maye suleja ya ce kimanin shekaru 60 yayi yana sauraron rediyo. saboda shekara arba'in ko hamsin ko sittin kwanta gora a kan malalawa mai mm, zakka kullum yana aika zaɓe zaɓe sonka a gidan rediyo nan muke zuwa mu zo mu zanna muna sauraron wannan rediyo to dalilin haka na sabu da rediyo ana nan kuma sai magana yakin tekun fasha ya zo shi ma sai ne rike rediyo hannu biyu wanda ya zama zamanto ko da abinci ne ina iya hankuri da ban ci abinci ba in sai mu to rediyo da ɗayan saurarin sa. Zaidu Bala Kofa Sabuwa da ya fice harkar mu'amala da gidajen rediyo ya ce kafar tana amfanar dukkan nau'in jama'a. Muhimmancin rediyo ga talaka ya fi ƙarfin a ƙyarga. Mace da ka girki cikin gida ta kunna rediyo ta saurara. mutumin daga tukin keke ya kunna rediyo ya saurara mai tukin babur ya kunna rediyo ya saurara mai tuka mota ya kunna rediyo ya saurara mai noma cikin gona ya kunna rediyo ya saurara bahillacin da ka kiwo cikin daji ya kunna rediyo ya saurara ɗalibi da karatu hina cikin karatu ne ya kunna rediyo ya saurara da haka ina ganin cewa wannan mahimmanci na rediyo da yake ita aka fa mafi sauki ga samun labaru ga talakawa shi ya samu ganin da cewa dole mu tsaye mu karrama wannan rana Duk da koma yanar gizo da wasu kafafen suka yi, hakan bai rage martabar akwatin rediyo ba, da ya zama tamkar al'ada a tsakanin al'umma musamman ma na arewacin Najeriya. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.